da za mu somawa da fadar shugaban kasa inda a ranar jiya shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa general de brigad abdulrahman chani ya yi wata ganawa da sarakunan gargajiya na niger da kuma malamai na addinin musulunci da na kirista a ranar yau dinnan kuma shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa ya gana da mataimaki na ministan da ke kula da harakokin wajen kasar turki wanda ya kawo ta ziyarar aiki a nan niger abokin aikinmu baro arzika ya yi mana karin bayani a cikin wannan rahoto dangane da waɗannan gananaki guda biyu da shugaban ƙasa ya yi a ranar yau shugaban kasa shugaban majalisar koli ta general generaldo brigad chani abdurrahman ya gana ne da mataimakin ministan harkokin wajen kasar turkiyya ahmed yildiz shugaban kasan ya gana da shi ne tare da ministan shari'a da kare hakkin dan adam aliyu dauda a matsayinsa na mukaddashin ministan harkokin waje da mataimakin daraktan fada shugaban kasan da kuma mataimakin sakatare janar na ma'aikatan ministan harkokin waje sun tattauna ne akan hulɗa da ke tsakanin ƙasar ta nijar da ƙasar turkiya wadda a shekarun baya bayan nan tana daga cikin ƙasashen da nijar ke da kyakkyawar hulɗa da su mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar ta turkiya ya jaddada ma shugaba cani abdurrahman cewa ƙasarsa a shirye take ta ci gaba da hulɗarta da ƙasar ta nijar a jiya kuma shugaban kasan shugaban majalisar koli ta cnsp general de brigade chani abdulrahman ya gana ne da wata tawaga ta sarakunan gargajiya da shugabannin addinai na kasar nijar shugaban kasan ya gana da su ne domin yaba musu ya kuma yi musu godiya game da gudunmuwar da suke badawa don samar da zama lafiya da kwanciyar hankali da ma ci gaban kasar ta nijar musamman a wannan lokaci da kasar ke cikin wani hali biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin da ya gabata mai martaba sultan na da magaram abubakar sanda umaru ya yi karin bayani game da ganawar da suka yi da shugaban kasan. irin abubuwan da yake faruwa tsakaninmu da sai yawo ya mana bayani mun gamsu da irin bayanan da ya mana kuma mun diba mun gani da irin taimakon da duka jama'a na ƙasa suke yi domin kawo tallafi bisa kan abubuwan nan da ake ciki to shine mu ma mun kawo tallafin mu kuma duka sauran jama'a sun kawo tallafi kuma a cikin haka mun samu mun tantauna da shugaban kasa bisa kan yadda dai zai zamanto an kama kowa da bangaren shi ya kama don a samu a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali bisa duka takunkumin da aka sawa da sai da yawo ta sa shi ma wanda yake ba a kan ka'ida ba wanda bai kamata ba al'umma ce aka takurawa wannan abu ne wanda yake duka za mu dibe shi kuma za mu ci gaba da kawo goyon baya domin a samu eh, zaman lafiya a yi kuma yadda za a samu jama'a katta ta gayyara cikin wannan abubuwa da ya faru saboda haka shi ne abin da muka sadu da shugaban kasa kuma ya mana bayani kuma mun gamsu kuma ya ƙara godiya sosai da irin kamawar da muke daga nan babban birnin mai sai mu isa zuwa jihar damagaram hasali ma a damagaram ta kaya inda a ranar jiya asabar ne gwamnan jihar damagaram ya jagoranci sabgar gudanar da zaɓe na sabon sarki na kanton ɗin damagaram ta kaya kasu muntari ya aiko mana da wannan rahoto don jin ƙarin bayani Wannan gagarumin zaɓe na zaɓen sabon sarki na karkarar wato da magaram ta kaya cikin wannan departama ta da magaram ta kaya ya wakana nalle a ranar asabar 11 ga watan nuwamba ta shekara ta 2023 wannan kuma ya biyo bayan ayar wannan doka mai lamba 0549 ta ofishin ministan cikin gida ta ranar 23 ga watan Agusta na shekara ta 2012 wadda ta kayyade yadda ake tsarawa da kuma gudanar da zaɓe na sarakunan gargajiya dangance da wannan ayar doka mai lamba 805 daga dai ofishin ministan cikin gida ita kuma ta ranar 9 ga watan 12 na shekara ta 2014 a haka ana iya cewa wannan rana babu shakka za ta shiga cikin tarihi na zama rayuwar al'ummar da magaram ta kai gabaki daya albarkacin haka cikin hudubar da albarkacin wannan sabga gwamnan jihar da magaram kanal isu labo ya yi fatan ganin wannan zaɓe ya gudana cikin tsanaki da kuma fahimtar juna sannan kuma ya isar ma al'umma gaisuwar sabbin magabata na ƙasar nan tamu a sahun gaba general de brigade da raman shugaban ƙasa da kuma ta fara ministan rukun kwarya Ali Lamin Muhammad Zain. Daga nasu wajen prefe na departement inda magaram ta kaya, kapitan Adamu Bawa, da mayar na kwaminin rural ta da magaram ta kaya mutar mamman sun yi unhwani da wannan dama su ma domin jan hankali sosai ga al'ummar wato wannan yanki a yi ladabi da biyayya a gudanar da wannan alkarya cikin fahimtar juna sannan sun yi fatan Allah ba mai rabo Bayan haka ne aka shiga gadan-gadan gabatar ma jama'a biran da ya kamata ya jagoranci wato wannan sabga a sahun gaba gwamnan jihar da magaram kanal isu labo akwai babban mashawarci na ofishinsa akwai kuma mambobin biran daban-daban wato mutum biyar bayan haka kuma su waɗannan 'yan takara guda bakwai aka ba su kowanne ƙura'ashi mai launi daban-daban wanda suka zagaya suka nuna ma waɗannan masu zaɓe wato barumai daban-daban har mutum hamsin da tara waɗanda suka fito daga ƙauyuka daban-daban na karkarar da ta kaya bayan an gudanar da wannan zaɓe cikin hanyar demokuraɗiyya gwamnan jihar da magaram kanal isu labu ya tashi ya mai tsaye domin gabatar ma al'umma da sakamakon kamar haka cikin waɗannan kandida bakwai malam usaini yakudi ma abba wanda ke da eh, biletan ja shi ya samu kuri'a goma sha bakwai bisa ga wannan hamsin da takwas shi ne ke yayi shaye bisa wannan zaɓe kenan allah ya sa shi ne ya zama sabon sarki na kantonkin da magaram ta kaya. Bayan haka kuma gwamnan jihar da magaram kanal Isuhu Labo ya yi unhani da wannan dama domin jan hankali da galgadi zuwa ga wannan sabon sarki da kuma dukkan abokan takararsa. Yana da kyau a haɗa ƙarfi da ƙarya gu ɗaya, a sa son ƙasa da kishin ƙasa gaba, a yi aiki tukuru don ci gaban wannan karkara ta da magaram ta kaya da kuma ƙasar Nijar gaba ke daya Daga nashi wajen wannan sabon sarki na da magaram ta kaya wanda ya canji wato tsohon sarki wanda Allah ya ma cikawa ina nan sarki ya kudi ma Tanimun Hassan wannan sabon sarki wato ya nuna jin daɗin shi da farin cikin sosai da sosai albarkacin wato wannan sabga da kuma wannan yarda da al'umma suka nuna masa. Muna fatan yanda ya fatan haka, yanda kuma gwamna ya fatan haka, Allah sa wato wannan kira ya shiga cikin kunnuwan da ya kamata domin ci gaban sarakunan gargajiya da kuma kasar Nijar gabaki daya. Daga garam sai mu wuce zuwa jihar Difa inda gwamnan jihar Difa ya halarci wani babban taro na karatun Alkur'ani da kuma addu'o'i da aka yi a garin Fulantari. Domin Allah maɗaukin sarki ya shige ma Nijar gaba akan wannan kokari da take yi na neman 'yancin kanta kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na abdulrahman Bukari daga Difa. illa shi dai wannan zama na karatun alkur'ani mai tsarki tare da addu'o'i da aka tsara a garin fulatari a gargashin jagorancin sheikh abdullahi bulamaram ya samu ganin halartar ladin bindiya musulmi waɗanda suka fito daga sassa daban-daban na fuskan lardun difa ma'anar shi kuma shine dai na gabatar da addu'o'i zuwa ga kasar mota ta niger domin samo da ci gaba mai daurewa kasar mu tana cikin wani yanayi wanda kowa ya sani sabili da eh, takunkumi wanda ba su da hujja ba su dalili wanda aka samuna daga ecowas da sauran eh, kasashe na waje suka samu takunkumi kowa ya sani don ku za mu yi addu'a ta musamman wa kasarmu da shugabanninmu na yanzu allah kawo muna sauki allah ya sa a ɗaga wannan Eh, takunkumi da aka samu na a cikin gaugawa mu allah ya kara musu karfin gwiwa mu ma muna tare su muna jin daɗi inda suke ba mu karfin gwiwa duk zaman da muka yi muna musu addu'a kwanciyar hankali shine na farko sai na kwanciyar hankali za a yi wani abu komai komai na duniya ba ba kwanciyar hankali ba a yi shi ba shine da muka gano da wannan aka yi ta roƙon allah allah ne ya yi mu wannan abu allah ka mu zaman lafiya a cikin kwanciyar hankali a cikin kasar mu har da duniya ma duka gwamnan jihar difa general da brigada ibrahim bagadoma da ya halarci wurin wannan karatu ya buga yabo sosai da sosai da kuma kawo godiyar shi ta musamman zuwa ga duka waɗanda suka dafa domin tabbatar da wannan zama na karatun alkur'ani mai tsarki muna isan muku da godiya da fatan alheri waɗanda suka fito daga eh, shugaban majalisar koli ta sojina wanda ake ce ma cnsp uh, eh, le general de brigade Abdraman chani da prime minister ali lamin zen dukkansu suna shurare irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa musamman ma yau irin abubuwan da kuke yi a nan wurin na alheri suna muku godiya matuƙa kuma suna fatan za ku ci gaba da wannan abin al'ajabi da wannan abin alheri don ba ƙaramin alheri ba ba a ƙasa a ce 'yan uwa malamai shehunai sarakan gargajiya da dukkan bayan allah da nake gani a nan wurin sun halara a wuri ɗaya a rana ɗaya suna addu'a don a samu kwanciyar hankali don a samu wadata a cikin ƙasa mun gode muku kwarai duk waɗanda suka hallar wannan eh, taro allah ka da su gidajensu lafiya da wanda suka huto daga nan cikin nijar da wanda suka ziyarto mu da ƙasashen waje duka muna fatan allah da su gidajensu lafiya muna fatan addu'o'i da muka yi ma kanmu da muka yi ma ƙasanmu allah ya amsa kuma muna fatan allah sake haɗa mu cikin alferinsa mu bayyana muku da cewa dai a gurin wannan zama an samu ganin halartar manya-manyan cefunai waɗanda suka fito daga wasu ƙasashe kamar cameroon senegal chadi har ma nigeria dangance da sha'anin aikin hajji mu sanar da kucewa wata ajans mai suna bushara ta buɗe makaranta ta horar da alhazai maniyata zuwa aikin hajji na wannan shekara ta bana an gudanar da sabgar bude makarantar ne a ranar yau dinna a ƙarƙashin jagorancin magabatan ita wannan ashans ɗin da kuma malamai da dama da suka zo domin wato karrama wannan taro hajji a baraka tana ɗaya daga cikin waɗanda ke jagorancin wannan tsari ta yi mana ƙarin haske a kai kuma yadda ustaz ya shaida ce mana eh, shi tahiyar makaranta aikin hajji kamfani a shekara goma sha uku da suka wuce mun shaida ma jama'a mun bude kamfani ne in allah da kuma za mu yi aiki na tsakanin samu aikin haji karɓaɓɓe shi kuma aikin haji karɓaɓɓe yana da wuya sai ka yi shirin shi shi yasa tun da aka ce group mu 'yan gurkinmu da muka fara wajin kura badar ba mu taɓa zama ba da aka ce mun an ɗora mana wannan riga na farko ko a reniyon kogo ko a reniyon kin haji ko kuma a makaranta ba kinmu na mu ba da wannan riga na farko saboda cewa shine shaidar cewa wannan shine mai kula abinda za mu ƙara tunar da mutane muhimmanci abinda muka ɗauka cikin aikinmu na biyu muka ce idan aka ce guruf aiki ne na jama'a ba na kamfanin ka ba mun roƙi Allah mun rantse da Allah muka ce in Allah ya da wannan aikin zamin shi kuma an gani an shaida ƙasar Nijar shekara biyu an samu matsala amma gurbin mu ba taba samun matsala duk wanda ya rubuta sunan shi a gurin mu ya tahi bayar mutane da yawa aka bari bara wancan bu samu shiga maka amma mu dan gurbin mu sun tahi sai ma Allah godiya me ya kawo wannan shiri ne kamar abinda cikin ɗaya da cikin kamfanin mu suka faɗi daru ni'ima ta ce a kawo fasfarori daga mun dawo daga aikin hajji babu abinda da a cikin kanmu sai neman alhazai idan ka shigo ba ma amsa kuɗi sai dai mu ci kamu da takardu to kenan na uku kuma shine formation muna godiya da shek abdulrazak da yake zauwa shi daga bayan koya muna ya ga revision abin da muka yi amma shakki ga yana ustaz zakariya wata bakwai takwas yake yana mana formation duk abinda da za ka yi in har baka sa niyyar kana yin shi dan Allah to bai yi revision ɗaya daga cikin abin da muka ce za mu ba ku sirrin ladabobin haji shine yi dan Allah dan annabi haka zalika Ustaz Yakubu Ari ɗaya daga cikin manyan malaman da za su horar da maniyata aikin hajji a wannan makaranta ta Bushara ya yi mana ƙarin bayani akan yadda suka tsara wannan karatun da kuma yadda suke ganin cewa kan nan kan lokacin aikin hajji waɗanda suka zo za su samu ilimi sosai domin sabke faralinsu. Wannan aiki aiki ne babba yana buƙatar a sani kafin a tafi. yana buƙatar kuma jagora ko jagorori an kadurar wanda za su kula da su kamar da muka saba kowace shekara ba mu rage ba muna bayan alhazai har suke su komo kuma akwai shaida akan wannan da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan aiki da muka sa gaba a banama ya zanto a yassare a sauƙaƙe domin mutum cimma burin da muke so shine alhazai su samu wannan rukuni na hajji insha Allah. Kungiyar mata musulmi na nan Nijar sun gudanar da taro karo na hudu na wa'azi a nan babban masallaci na Juma'a na Kaddafi da ke nan babban birnin Yamai. Wa'azin da ya gudana a ƙarƙashin taken bayani zuwa ga 'yan nijar musulmi dangance da irin yadda ya kamata a ce musulmi ya karbi iftila'i kuma irin halayen da ya kamata a ce ya nuna a lokacin jarabawa daya daga cikin waɗanda suka jagoranci tsarin wannan wa'azin ta yi muna ƙarin haske a game da yadda suke faɗakar da ɗiya mata a akan waɗannan batutuwa ga baki ɗaya. godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki da ya sake haɗa mu a karo na hudu kenan kamar yadda kuka sani a wannan wuri mai tarin albarka domin faɗakar da 'yan uwanmu game da haƙuri a cikin ibtila'i ma'ana haƙuri a cikin jarabta wannan shine dalilin da ya sa yau muka haɗu mu faɗakar da 'yan uwanmu mata domin mun san yau sanin kowa ne muna cikin jarabtoci da dama tun da wanga lokaci ya fara to ana so ga musulmi a duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya jarabce shi ya gama duka al'amarin ya mai ma Allah subhanahu wataala ya yi dogaro da Allah subhanahu wataala ya kuma kyautata zato ga Allah subhanahu wataala mun san cewa lokaci ne wannan abu zai wuce to amma dole sai mun karfafa juna dole sai mun faɗakar da juna don Allah maɗaukakin sarki ya ce fa zakir inna zikra tanfa'ul mu'minin kenan kullum zamu dinga tunatar da juna don tunatarwa tana amfani mai imani wannan shine dalilin da yasa muka haɗu a daidai wannan lokaci a cikin wannan wuri mai albarka insha Allah kiran da ke gare mu ga musulmi na harko dai mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya ɗauki alkawali ba za ku taɓa cewa kun yi imani da Allah ba sai ya jarabce ku kenan shi musulmi yana ɗaurewa ne tare da jarabta sai mu yi ja hankalinsu akan addu'a addu'a kuma da haƙuri a ciki ita wannan jarabta tunda abin da ka san da shi ai ba zai baka wahalar rayuwa ba ko ba haka ba kenan mu yi haƙuri mu yi dogaro da Allah kuma mu kyautata ma Allah zato kar ka ga cewa shi kenan ya kare sai fini a ban irga abu irga a'a duk wanda ya ce yana da Allah wallahi ya dace kuma ya rabauta innahu ni'mal maula wa ni'man nasir in dai an tsare Allah idan an kyautata zato ga Allah to wallahi Allah zai nuna mana shi ko ya hi kowa son bayunsa don shi mu yi haƙuri mu yi haƙuri kuma mu dage da addu'a mu dage da roƙon Allah subhanahu wataala kuma mu kyautata zaton cewa Allah maɗaukakin sarki wata rana zai kawo ɗauki akan wannan sharabta a ci gaba da kawo goyon bayan su ga majalisar ceton ƙasa da kuma ma ƙasar Nijar kungurungum a game da yunkurinta na nemo 'yancin kanta da kuma kare haƙoƙinta da martabarta ana ci gaba da samun goyon baya nan da can na jama'a inda a safiyar yau din nan haɗaɗɗun ƙungiyoyin kwadago da sauran ƙungiyoyi daban-daban na sandika suka yi wani babban taron gangami da kuma jerin gwano domin kara jaddada goyon bayansu ga majalisar ceton ƙasa ta nijar kamar yadda za ku ji ƙarin bayani ta bakin ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan babban taron gangami da kuma jerin gwanon da aka yi a yau din nan da safe yau kwana 110 san dizem jur da aka yi wannan juyi wannan juyin da aka yi eh, abin da yasa aka yi shi kowa ya ji eh, saboda tsaro saboda niger tana nan ga taɓarɓarewa saboda arzikinmu ana nan ga bada shi ga iska e, saboda an kawo muna sojoji turawa na faransa sun zo sun mamaye muna ƙasa abin da ya kawo su zancen tsaron babu shi suna nan amma ana kashe 'yan uwanmu ƙauye suna nan amma ana kashe sojojinmu shi yasa da aka yi juyin duka 'yan nijar kunga ko'una sun huto da fifi sun ce sun yadda da wannan mu ko muka ce na mu kungiyoyin kwadago ba za a bari mu baya ba e dan shi muka kawo goyon baya ɗari bisa ɗari zuwa ga cnsp cnsp su ne manya-manyan sojojin ga da sun ka ba da rayukansu don su ceci niger ranar Vensije. e eh, muna musu addu'a allah ya taimaka musu e na biyu mun sa ido mun gani e, aikin ta'asan da sai dai yawo da iyoma suka ma kasanmu ba yau aka fara juyin mulki ba na harko kenan da an ce dan an yi juyin mulki an zo an samu kasa takunkumi e, kaya ba su shigowa magunguna ba su shigowa abinci bai shigowa komi bai shigowa har lantarki har lantarkin sun yance muna lantarki amma 'yan niger sun gwada musu da suna da kuzari don sun tsaya sun ka kama juna sun ka yi uwa ɗai uba ɗai suna nan ga kokowa don wanga wahala ya wuce don shi ya kawo mu eas niger da sunan ƙungiyoyin kwadago muka ce mun ba sai da yawo da iremuwa lokaci zuwa kaɗan don mun gane da wanga takunkumin ba ma wai soji ne sun kai ma 'yan kasar niger ne ba su so 'yan kasar niger ne ba su so kuma yau sabon kokowa da za mu shiga shine mu gaya mu sai da yawo gaskiya mu ba su wa'adi kuma mu tambaya ga sojoji in nan zuwa lokaci kaɗan ba su ɗaga wa'anga takunkumi har kudaden niger da take da su cikin banki an amshe in lokaci zuwa kaɗan ba su ɗaga wanga takunkumi ba mu muna kira ga CNSP sai da yawon ma gaba ɗaya mu hita cici kuma muna kira ga haɗin gwiwa ƙasashe uku eh, da suka yi IOS da Mali da Niger da Burkina ƙasashen ga uku su kama juna in ya kamata su hudo nasu kuɗi ne su hudo in ya kamata su samu wasu masu ƙarhi da za su kama musu a zo a hidda arzikin kasashenmu a saida su da darja kudin nan su unwa na kasanmu duk abun da ya kamata su yi mu samu incin kanmu da gaske su yi shi a garin gisal ma al'ummar garin sun fito kwansu da kwarkwata a ranar yau dinnan lahadi domin gudanar da taron gangami da jerin gwano na nuna goyon bayan su ga majalisar ceton kasar nijar da kuma tsarin da ta hito da shi na kwato haƙoƙin nijar da aka tauye yau shekara da shekaru tare da tarbatar ma kasar mu nijar cikakken yanci ga dai ƙarin bayani ta bakin ɗaya daga cikin manya-manyan magabata na garin na gisal bodi da ya halarci wannan taro kamar haka taimaki wa'annan shugabanni da Allah ya zafa muna cewa da CNSP suna bakin ƙoƙarinsu mutane sun tabbatar kuma sun shaida saboda haka muke ma kowa godiya da yadda mutane ke kokari kan tahiyar kasa ƙasa. an an ce kasa ceton ƙasa ba na mutum guda ba ne ceton ƙasa ya tahiyar jama'a ce gaba daya yan uwa allah ya saka muku da alkhairi wannan azzalumai da muke kokowa su tahi alhamdulillahi faransawa sun fara tahiya kuma in allah ya yarda za su tahi insha allahu bayan faransawa muna da 'yan eh, ƙasar nijar waɗanda su ma azzalumai ne suna nan tare da mu kai ne ba mu san su ba amma Allah ya san su kuma mun mallaka ma Allah al'amuransu Allah ya muna maganinsu Allah ya muna maganinsu Allah ya muna maganinsu ba faransa kadai bane mai kai? su ma suna da masu taimaka musu cikin wannan tahiya to Allah ya shiga gaban al'amuran wannan namu akwai sako ga ZNSP bisa tahiya ta zaɓi ta gaskiya mutane sun kawo korafi suna bagana a yi kokari a yi adalci cikin wannan tahiya a yi adalci cikin wannan tahiya Allah ya kama muna Allah ya sa wannan tahiya ta daure ba yau ba ba gobe ba har ga jikokin jikoki su ci amfanin wannan tahiya Allah ya shiga gaba al'amura bayan dukkanin waɗannan tarurruka da kuma jerin gwano na nema ma kasar mu Nijar cikakken yanci da kuma kirarin da ake yi domin Nijar ta samu ta hau sabuwar turba ta ci gaba Kungiyar nan mai suna Niger Senu ta yi kira na musamman tare da nuna kyakkyawan misali a ranar yau dinnan Lahadi inda ta ce ya kamata daga yanzu 'yan Niger maza da mata na birni da na ƙauye su dukofa ga aiki. Hasali ma aikin noma, noman rani domin samar ma kasar mu Niger wadataccen abinci. Kamar yadda za ku ji karin bayani ta bakin ɗaya daga cikin su Saboda zancen ƙasa mun ka iso nan. Mun ka zo da yara da sun ka ƙarƙara association ƙinsu. le niger senu da hausa ana ce niger mu ne su an niger suna sabon tashi sun zo su aikaci ƙasar ga Ce eskadiri sun yi ta kuwa sun yi kuwa sun yi kuwa alhamdulillah nasaru sun tahi suna ga tahiya insha Allah sun ka ce ba zama kaɗai za su yi ba na kuwa bisa eskadiri tunda gurinsu su aikaci ƙasa su samu abinci ƙasa mu bata da yunwa rishin ma'aikata a ciki tunda ba biro kaɗai a wurin aiki ba ba zaman fada kaɗai a aiki ba a zo a aikaci ƙasar ga albarka na cikin ƙasa kun ga noman da suke gayi don su samu albarkar ƙasa mu ci mu ƙoshi don ƙasar ga in ana aikin ta babu yunwa abada ina ma yaran ga godiya ina ga musu addu'a Allah ya sa su cika gurinsu ƙasar gada sun ka fara aikin shi sai illa masha Allah Allah ya ba su albarkar ƙasar tumadala masu kallon mu da sauraron mu da fata allah maɗaukin sarki zai ci gaba da kare kasar nan tamu ya tabbatar muna kwanciyar hankali zaman lafiya da wadata a nan muka kawo ƙarshen waɗannan labarai na yau sai kuma gobe idan allah madokin sarki ya kai mu za ku ji baro arziki